radio voh hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 صلى الله على النبي masu rarrabar barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga Tehran jamhuriyar musanci ta Iran Mustapha Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun hada da shirin nan na kokun san sai kuma labarun duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin na afirka a yau sai kuma muryoyin masu saurare daga nan sai kisoshin rayuwa sai kuma lafiya sai da kula Abin da zai biyo baya shine duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa yanzu sai ku gyara zama domin jin shirin nan ko kun san wanda abdullahi salihu katsina ke gabatarwa ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 8 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 22 ga watan rabi'u thani da shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan disamban shekara ta 1903 masanin ilimin falsafa dan kasar ingila mai suna herbert spencer ya rasu an haife shi a shekara ta 1820 sannan ya fara karatu a gaban iyayensa sannan kuma daga baya ya fito da ra'ayinsa dangane da halittu inda yake ganin mutum yana samun ilimi ne kawai ta abin da ya iya gani ko ya taba ya musanta samuwar ruhi sannan yana ganin tsarin da ke tafiyar da duniya yana ci gaba ne da kansa ba tare da wani ya samar da tsarin duniya akan yadda yake tafiya ba spencer ya rubuta wasu littafai inda yake bayyana irin waɗannan ra'ayi nasa daga cikin littafin da ya rubuta akwai littafin nan na principles of psychology sannan kuma akwai littafin fundamentals of social sciences da kuma littafin nan na principles of biology masu saurari ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan disamban shekara ta 1914 aka gwabza yaƙi a yankin parkland a cikin tekun atlantika tsakanin kasashen jamus da kuma turawan ingila an gano tsibirin parkland ne a ƙarshen karni na 16 sannan turawan faransa suka mamaye tsibirin a shekara ta 1764 bayan haka kuma aka gano arzikin man fetur da ke tsibirin a nan ne turawan ingila suka kwace iko da wannan tsibiri kuma har yanzu kasar burtaniya tana iko da tsibirin na falkland wanda a halin yanzu ake kiransa da malvinas wanda argentina ta bukaci burtaniya da ta mayar mata da shi amma ta yi watsi da bukatar kasar ta argentina da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan disamban shekara ta 1949 tsohon shugaban kasar china chiang kai shek ya sha kai a hannun magoya bayan shugaban jam'iyyar gurguzu ta kasar wato mao chiang ya tsere zuwa tsibirin taiwan wanda shi ma mallakin kasar china ne amma ya kafa wata gwamnati a can a lokacin chiang yana samun goyon baya daga amurka saboda haka aka kwace iko da kujerar kasar china a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaro na majalisar aka baiwa taiwan a shekara ta 1971 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya mayar wa ƙasar china da kujerarta a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaron majalisar daga lokacin da kuma taiwan ta rasa kujera a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. an gaida Abdullahi Salo Katsina yanzu kuma ga labarin duniya tare da Aminu Ibrahim Kyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. za ta fi zama lafiya idan ba haramtacciyar kasar isra'ila in ji kasar iran gwamnatin tarayyar najeriya ta rage farashin man fetur zuwa naira 162.44 kan kowace lita kotun koli a kasar iran ta tabbatar da hukuncin kisa kan ruhun lazam da ke kula da wani shafin yanar gizo da ke adawa da kasar iran yanzu kuma ga labarin bi da bi duniya za ta fi zama lafiya idan ba haramtacciyar kasar isra'ila in ji kasar iran a wani taro da manyan jami'an gwamnatin kasar iran sagwa na tsakaninsu da samun ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikidad da ke ziyarar aiki ta farko a irin ta tun bayan kama madafin iko a nan kasar iran sun tauna game da bakar siyasar haramtacciyar kasar isra'ila suke aiwatarwa a yankin gabas ta tsakiya ya da cewa idan babu haramtacciyar kasar isra'ila to duniya za ta fi zama lafiya da kwanciyar hankali a nasa bangaren sakataren majalisar kolin tsaro ta kasar iran ali shamkhani ya faɗi a wajen taron cewa babbar manufar kasancewar kasar amurka a kasar siriya shine ci gaba da tatsar arzikin man fetur ɗin ƙasashen larabawa da kuma kare haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙarfa ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh don haka dole ne a kawo ƙarshen ci gaba da zama babban shaidani a yankin har ila yau ya kara da cewa wanzuwar cikin isra'ila ya ɗori ne akan ci gaba da taka haƙƙin ɗan adam da ayyukan ta'addanci don haka ya zama wajibi mi masu faɗa a jina duniya su miƙe domin kawo ƙarshen da jini da gwamnatin yahudan sahiyuniya take yi gwamnatin najeriya ta rage farashin man fetur zuwa naira 162.44 kan kowace lita a wata hira da ministan kwadago na najeriya chris ingige ya yi da manema labarai a daren jiya litinin jim kaɗan bayan kammala zaman da ya yi da ƙungiyoyin kwadago a ƙasar ya faɗi cewa gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar rage farashin man fetur daga naira 168 zuwa 162.44 ne kan kowace lita don rage tsadar rayuwa da al'ummar ƙasar ke ciki yanzu haka dai ana sayar da man kan naira 168 hakan ya biyo ba matakin da 'yan kasuwa suka dauka na kara farashin daga naira 147 da digo 67 zuwa 155.17 a watan nuwamban da ya gabata ra'ila yau kiris ingigi ya kara da cewa an kafa wani kwamitin bincike da zai daidaita farashin man ya ce tattaunawa da suka yi tsakaninsu da ƙungiyoyin kwadago ta yi ma'ana sosai shi ma babban kamfanin mai na npc na kasa. da 'yan kasuwa sun amince da rage farashin man da naira biyar kuma zai fara aiki ne nan da ranar litinin mai zuwa kotun koli a kasar iran ta tabbatar da hukuncin kisa kan ruhun lazam da ke kula da wani shafin yanar gizo da ke adawa da kasar iran hakaki makasar shari'a ta kasar iran gulam musin ismaili a wani taron manema labarai da ya yi ya bayyana cewa bayan bincike da kotun kolin kasar ta yi game da hukuncin kisa da aka yanke wa ruhun lazam wanda ke jagorantar wani shafin yanar gizo ke adawa da gwamnatin kasar iran da karshe ta tafar da hukuncin an yanke masa hukuncin kisa ne tun a watan yuni da ya gabata bayan da aka tabbatar da lufin da ake zargin sa da aikatawa na leƙen asiri da kuma fasadi a bayan kasa kuma dakarun kare juyin musulunci na kasar iran su ne suka cafko shi a watan oktoban shekara ta 2019 da ta wuce shi dai ruhun lazam yana kula da wani shafi ne mai suna amad news da ya kaurin suna wajen cin zarafin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma musanta masanan ilimin nukiliyar kasar ya zaka dai kasar ta da kufa ka'in da na'in wajen kamo waɗanda ke da hannu wajen kashe masan nukiliyar kasar da aka yi a bayan nan wato musin fakhrizade domin yanke musu hukunci kuma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ana ci gaba da ƙidaya ƙuri'un da aka haɗa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar Ghana. Duk da yake cewa an gwada zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu cikin kwanciyar hankali a ƙasar ta Ghana a jiya Litinin, amma jami'an tsaro sun ɗauki tsawaran matakan tsaro musamman a babban birnin ƙasar Accra. bayan da wasu 'yan kasar suka fara munna game da nasar da suke ganin dan takararsu ya samu rahotanni sun bayyana cewa dan takarar shugabancin kasar kuma mai ci a yanzu nana akufo ado shine kan gaba da ya zuwa yanzu sai dai dan takarar shugabancin kasar bangaren jam'iyyar adawa ta ndc john mahama ya yi watsi da sakamakon da aka fara fitarwa inda ya zargin yi masa magudi so bakwai kasar ghana tana mika mulki ga jam'iyyar ta lashe zaɓe cikin lumana da zaman lafiya daga lokacin da kasar ta koma turbar dimokuraɗiyya daga ƙarshe bari mu leƙa ɓangaren tamola inda za ku ji cewa an raba jadawalin shiga kofin duniya na yankin nahiyar turai ƙasar ingila za ta fafata da poland a rukuni na tara wasannin neman shiga gasar kofin duniya da za a shekara ta 2022 da kasar qatar za ta ɗauki bakunci kasashen hungary da albania da andorra da kuma san marino kuma za a fara wasannin ne daga watan maris zuwa watan noman shekara ta 2021 mai zuwa saboda irin yanayi na zafi a kasar qatar za da gasar cin kofin duniya din ne daga 1 ga watan Nuwamba zuwa 18 ga watan Disamban shekara ta 2022 kuma hakan zai sa gasar ta zama ta farko da za a gudana da ita sabanin watannin Mayu ko Yuni ko kuma Yuli da aka saba kuma za a gudanar da wasannin ne a kwanaki 28 da ake sa ran kasashe 32 za su kece reni a filaye takwas a birane biyar da za su karɓi bakuncin a ƙasar qatar to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ga shirin nan na afirka a yau wanda muka saba kawo muku a kowace rana kuma da marici ai sauraro lafiya Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi nazari ne akan zaben shugaban ƙasar Ghana na wannan shekara ta 2020. da yadda tsarin demokuraɗiyya a wannan ƙasa yake bunƙasa. da fatan za kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. a jiya litinin bakwai ga watan nan da ake ciki aka yi zaben shugaban kasar ghana wanda 'yan takara da dama suke gogayya da juna sai dai idanun duniya sun fi komawa kan mutane biyu da su ne shugaban kasar mai ci a yanzu wato nana ado a kufo dankwa ado da kuma tsohon shugaban kasar john mahama wannan dai shine karo na uku da waɗannan 'yan takarar biyu suke gogayya da juna akan kujerar shugabancin ƙasar ta ghana mahama ya kasance mataimakin shugaban kasar ta ghana professor john atta mills wanda allah ya wa rasuwa yana kan karagar mulki a watan yuni na shekara ta 2012 don haka sai zamanto ya hau kan karagan mulkin kasar sannan kuma da aka yi zaɓe na cike gurbin mamacin shugaban kasar a watan disamba na wannan shekara ta 2012 mahama ya tsaya takara inda ya kayar da shugaba mai ci a yanzu wato nana a kufo ado a wancan lokacin sai dai a shekara ta 2016 da zangonsa na farko ya kare ya sake tsayawa takara a jam'iyyar su ta national democratic congress wacce a takaice ake kira da ndc amma kuma abokin hamayar tashi na a kufo na jam'iyyar new patriotic party ko kuma npp a takaice ya kayar da shi hakan ya mayar da shi shugaban ƙasa na farko da yake kan karagar mulki da aka kayar a ƙasar ghana a cikin watan fabrairu na shekara ta 2019 da ta gabata dai mahama ya sake zama ɗan takarar shugabancin ƙasar a karo na uku domin sake gogawa da nana akufo ado a zaben da aka gudanar a jiya litinin kwanaki kaɗan gabanin gudanar da zaben na jiya manyan 'yan takarar biyu sun ci marjejeniya a kan cewa za su kauce wa duk wani rikici da tayar da hankali da mabiyansu za su iya yi a lokacin zaɓe tsohon shugaba john mahama da kuma maci nana kufu ado sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta sulhu da gudanar da zaɓe cikin zaman lafiya da nutsuwa bugu da ƙari kowanensu ya yi alkawalin karɓar sakamakon zaben duk yadda ya zo wato idan ya ci zai karɓi sakamakon zaben kuma an kare shi ma haka ya zo yanzu ko babu wani rahoto da ya fito daga wannan ƙasa da ke da cewa an samu tashin hankali ko ta matsala ta a zo a gani a gabanin zaben da kuma lokacin da ake gudanar da shi ƙasar ghana ta daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da ake yabawa saboda ƙarkon da tsarin demokuraɗiyya ya yi a cikinta aƙalla an ɗauki shekaru talatin a jere al'ummar ƙasar suna zaɓawa kawukansu shugabanni ba tare da an samu tsaiko ba na juyin mulki kamar yadda ya kirka faruwa a cikin ƙasashe da dama na nahiyar zaben da aka yi a jiya shine irinsa na takwas a jere tunda ƙasar ta koma kan turbar demokuraɗiyya a shekara ta 1992 nahiyar afirka musamman arewa da sahara ta yi fama da tsoma bakin sojoji a harkokin siyasa musamman daga shekara ta 1960 shekara ta dubu da da ta saba'in a karnin da ya shuɗe kai hatta a cikin shekarun da suka biyo baya arka samun irin wannan tsoma bakin na sojoji a cikin harkar siyasa da ƙwace mulki da ƙarfin to daga zababbin shugabanni ɗaya daga cikin illolin da tsoma bakin da sojoji suke a harkar siyasa yake yi shine danna mutane da hana su haƙƙin faɗa barkacin baki a takaice halin kama karya shine wanda yake mamaye waɗannan ƙasashe har ila yau a tsawon mulkin soja ƙasashen na afirka sun kasance cikin koma baya na bunƙasar rayuwar al'umma da kuma koma baya ta fuskar tattalin arziki a ƙasar ghana tun bayan komawa ƙarƙashin turbar demokuraɗiyya an samu kyautattuwar tattalin arziki wannan ya sa da dama daga cikin 'yan ƙasar waɗanda suka kasance a warwatsai a ƙasashe daban-daban na duniya suka sake komawa gida domin su taka rawar da ta dace wajen bunƙasa tsarin demokuraɗiyya tabbas da akwai matsaloli nan da can a cikin wannan ƙasa kuma shi kanshi tsarin demokuraɗiyyar bai cika goma ba da akwai buƙatuwar a sake bunƙasa shi domin ya fi yadda yake a yanzu To ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon. Amma kafin mu karkare muna kiran ku zuwa ga shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ku na murin masu saurare wanda Hassan Barka ke jagoranta. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tsaro tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci kamar dai kullum yau ma dai ni ne Hassan Barka ke mai farin cikin jagorantar shirin ba tare da bata lokaci ba sai mu tsunduma a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi Hausa ta Iran jamhuriyar Musulunci rediyo mai albarka. Da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Kwanzili na kulab ra'ayin zuci a Agadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi na bisa kan haraka 'yan siyasa mu da kamfai da ake ta yi a cikin ƙasa kuma da 'yan ƙasa ma baki ɗaya bisa kan wannan zaɓe da yake ta gabatarwa kenan ya kamata kowane wakili na kowane farti da suka shiga takara ya kamata kamfai da za a yi a rika yin shi cikin tsari cikin zaman lafiya cikin lumana da aminci kowa yana da damar ya yi kamfai in shi a yanda ya kamata eh, a cikin tsari bisa ka'ida ba tare da kaman ta da hankali ba kenan yana da kyau tun da wakilan wannan fartuna da za su shiga takara tun da wuri su yi kokari su rika tsawata ma mabiyansu kan cewa ya kamata ya zama na duk abin da za su yi a cikin kasa su yi abu wanda zai ga zaman lafiya da sauransu su yi kamfai su a cikin tsari wannan shi zai ba mu dama kan cewa dukan wanda Allah ya ba nasara a wannan kujera ta mulki za a ba shi goyon baya kuma za a samu zaman lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Muhammad daga daga kaduna yana mai bika jaje da ta'aziyya ga wayannan bayan allah manoma da aka kashe bisa zalunci allah ta'ala kuma ya tarwatsa san su duk inda suke da masu taimaka musu da masu goyon baya a bisa gaskiyar zance batun maganar cewa 'yan majalisa sun ba da shawara a ɗauki sojojin haya wannan magana banza ce da wofi saboda ɗauko sojojin haya zuwa najeriya ba shi ne mafita ba domin ko in muka duba za mu ga ƙasashen da irin wannan bala'in ya sama ba wannan hanyar suka bi ba sannan kuma me yasa duk kiraye-kirayen da aka yi shugaban kasa ya cewa komai kuma ya ki ɗaukar matakin da ya dace sai wasu masu magana da yawunci suke fitowa suna maganganun banza maganganun da suke kara ma yan kasa bakin ciki da takaici sannan cewa ɗauko sojojin haya wannan kamar wata fomula ce da ake ba makiya turawan yamma ake ba su dama da su zo su aiwatar da mugun nufinsu akan najeriya domin suna da mugun nufi akan najeriya shine dalilin da yasa suke kirkirar wannan ta'addancin domin su zo su cimma cimma burinsu so cewa ɗauko sojojin haya tamkar an ba su dama ne dama kuma ita wannan damar suke nema da abin da ake bukata sojojin najeriya su yi za su yi assalamu alaikum radio iran biyu hausa ne tsokacin da zamu shine na siyasa jamhuriyar nijar yanzu siyasa da ta kada to talakawa yanzu dai kura ita ce incinku sai ku tsaya ku Nazarta wanda ya kamata wanda ke kishin kasa mai san nijar da talakawa shine ya kamata ku zaba eh, a kura a yancinka ga lokacin ka ya zo talaka yanzu ne za ka tsaya ka tantance ka ribi wanda mai son kasa mai kishin kasa mai son 'yan kasa shi ya kamata ka zaba allah shi can shi mahi alheri insha allah kuna tare da bukar daga birnin agar su jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mai magana shugaban shugaban kungiyar association mai lau bayan ta'aziyya da zamu ba wa'anda abin ya faru da su da yan uwansu aka musu wannan kisan gilla Allah ubangiji mu ce ya rahamce su ya ji kansu da gafara ya sa sun yi shahada su kuma yan uwansu Allah ba su hakuri mu kuma gaba ɗaya muna tir da Allah wa tun da Najeriya har yanzu ba wanda ya zo ya ce tir ba wani babba da ya ce Allah wa ma Allah ji kansu da gafara ina fatan dai duk kuna lafiya mai gada ku shugaban kungiyar association mai lau abban Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na jamhuriyar jam'iyyar musulunci ko suna na tahir m tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da kisan da aka yi wa manoma a jihar borno a garin zabar mari da ke garabar hukumar jere da jihar borno najeriya to hakika bayanin da wani bawan allah ya fito na cewa wa'annan manoman da ake zabi cewa boko haram sun an kashe su wasu musu yankan rago wai suna daga cikin ɗan ƙungiyar boko haram ne saboda gana da suke da sojoji shine ɗan boko haram suka musu kiranye suka taho suka yi musu yankan rago to mu ya al'ummar najeriya kuma menene da mu ba abin da za ga laifin illa laifin gwamnati da sojoji domin su suke da tsaron kasa su suke da alhakin kowane ɗan ƙasa muddin dan ne za a bar su har su tafi su wannan aika-aika har su kai musu wannan abu duk mutumin da zai taku ɗaya na soja kar ya sa in idan har zai je inda soja bai kada a basa yanzu yawa ko noman za a yi inda soja wurin suka tabbatar ba za a iya bai da tsaro wurin kai a basu je su noma a ji a ajiye ta gaba a tabbatar da wannan wurin babu matsala na a basu karshe na addan Allah ya ba mu zaman lafiya assalamu alaikum BOS Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar mutanen Najeriya kamata yi ku haɗa kanku kuma da jami'an tsaro cikin kowannen ana iya samun ɓata gari saboda wannan ɓata gari su ne kuɗi suke neman su hallaka kawunan su su hallaka yan uwansu duk mutumin da ya tafi fa aka sa shi wannan mugun abu ya shiga boko haram din nan ko ta'addanci ya tabbata cewa ko a ran shi ko kuma a ran wanda suka haɗu da shi kashe kashen nan a tsakanin ku ne ku yi lissafi bangaren kudu wai inyamurai kun ga suna yin haka ne kun ga inugu ana yi to dan Allah dan annabi kawai ya ce sakwato katsina maiduguri kawai abubuwa bisu karewa a wannan dan tsakanin to ubangiji Allah gane da ku ubangiji Allah saka kama wanda kuka kashi ku mai magana na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum radio tehran mai magana ilyas yakubu digawa ita su gadau jihar bauchi to yau zan tofa albarkacin baki na game da shigar da kara da yan jam'iyyun adawa suka yi a jamhuriyar nijar a zaman kotu da ake yi a birnin ifa na jamhuriyar nijar yan jam'iyyun adawa suke yi wa ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya Bazum muhammad a kan bashi da takardar zama ɗan ƙasa shaidar zama ɗan ƙasa da fatan Bazum mahammed za ka fito ka kare zarge-zargen da yan jam'iyyun adawa suke yi maka a matsayin ka na ɗan takara kuma da fatan za ka fito da wannan takarda domin kare kanka ina fatan kuma kotun da ake wannan lafiya a birnin Difa za ta yi wa dukkanin bangarorin guda biyu gaskiya domin kaucewa zarge-zarge da ake yi wa hotuna a mu na Afirka. Kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. Hakika 'yan Najeriya suna suna caccaka gwamnatin Buhari fiye da kima kuma wannan ya samu asali ne daga yadda wa'ansu suka jahilci nazarci kamar tsarin tsarin mulkin yadda tsarin mulkin najeriya yake kamar an ka ɗauka fannin tsaro e fannin tsaro wannan gaskiya ne ko ina lungu da sako na najeriya abin ga nauyi ne wanda ya rataya akan gwamnatin tarayya amma misali za ka ji wani yan matsala wadda ta shahi kamar makarantar firamare ta ta garinsu yana cewa gwamnatin bahar ta gaza saboda kaza makarantar mu babu abu kaza babu a kaza e sun mance da cewa tsarin mulkin najeriya tsarin tarayya ne akwai ayyuka wanda suke a ƙarƙashin hurumin kansiloli akwai ayyuka wanda suke ƙarƙashin hurumin gwamnonin jihohi sannan akwai ayyuka wanda suke ƙarƙashin hurumin gwamnatin tarayya gwamnatin tsakiya kenan to ya kamata dai kamin mutum ya yi wata suka ko wata caccaka ya diba abinda zai zai zai soki gwamnatin buhar da da shi abin wannan hurumin gwamnatin tsakiya ne gwamnatin tarayya ko kuma hurumin gwamnatin jiha ne ya kamata dai a riga sara ana duban bakin gatari suna na mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shir sai kuma wuta fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu bisalam a huta lafiya to sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraron barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shirin wanda ke kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin littattafai wanda suka hada da littafin da standard rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce ta isra'i da mi'raj ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura da suka faru a addinin musulunci kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isra'i yana nufin tafiyan dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi daga makka zuwa masallacin al-aqsa da ke kasar falastinu sannan mi'raji kuma tafiya zuwa sama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi inda Allah ya nuna masa ayoyinsa masu yawa da farko wasu malaman tarihi sun bayyana cewa isra'i da mi'raj sun auku ne a shekara ta 621 bayan haihuwa annabi isa alaihi salam wato shekaru goma sha da fara manzancin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a makka har ila yau malaman sun yi sabani kan cewa shin isra'i da miraji sun auko a cikin mafarki ne ko kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da jikinsa mai tsarki ne ya je isra'i da miraji mafi yawan malamai dai sun tafi akan cewa ya yi su ne da jikinsa don idan da a cikin mafarki ne to ba abin mamaki ba ne kowa ma yana iya cewa na yi mafarki na je kaza na je kaza amma don ya ce wa mushekan makka ya je da jikinsa ne shi ya sa suka karyata shi wasu malaman tarihi suna ganin isra'i da miraji sun auku ne a ranar 27 ga watan rajab shekara ta goma sha ɗaya bayan bayyanar musulunci a makka a daren allah ta'ala ya aiko wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa manya-manya wasu suka ce mala'ika jibril ne tare da wata dabba ko kuma abin hawa wanda ake kira buraka zuwa makka inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau dabbar ya kuma yi tafiya ta farko zuwa masallacin al'aksa sannan ta biyu kuma zuwa sama inda ya gana da ubangijinsa ya kuma ga ayoyinsa masu yawa Allah ya kawo batun Isra'i da Miraji a cikin ayoyi na farko a cikin suratul Isra. Akwai abubuwa da dama wanda aka ruwaito dangane da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Isra'i da Miraji a wancan daren. Muhimmai daga cikin su dai sun hada da cewa ya haɗu da annabawan Allah gaba ɗaya a masallacin Al-Aqsa inda ya jagorance su sallah. Sannan bayan haka ya je ya ga aljanna da wuta, ya ga wanda ake azabta su a wuta da kuma wanda suke jin daɗi a cikin aljanna da kuma wasu nemomin Allah ta'ala sannan a lokacin da aka bashi salloli guda biyar wanda muke yi a kowace rana duk da cewa kafin haka yana sallah wani abin tunatarwa dangane da isra'i da miraji shine ba duk abubuwan da aka ruwaito dangane da tafiyar da kuma abubuwan da suka faru a lokacin gaskiya ba ne ƙwararrun malamai ne ya kamata su fayyace gaskiya da kuma karya cikin abubuwan da aka faɗa dangane da isra'i da miraji sai dai duk da haka akwai wasu abubuwa waɗanda babu saɓani dangane da aukuwarsu a tafiyar daren isra'i da miraji daga ciki dai an yi da cewa an yi tafiyar saboda an yi alkur'ani mai girma sun tabbatar da shi sai kuma babu saɓani kan ya yi tafiyar a cikin dare guda ne amma mai yiwuwa a sami saɓani kan wani dare ne wato 27 ga watan rajab ne kamar yadda wasu suka ce ko kuma wani daren daban babu saɓani kan cewa sallar da muke yin ta sau biyar a kowace rana a cikin daren isra'i da miraji ne aka samo su amma dangane da cewa asalin su hamsin ne sannan an yi ta neman rage har ya dawo biyar shi ma akwai saɓani malamai babu saɓani kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ayin Allah da dama daga ciki ya shiga aljanna kuma ya ga wuta an yi saɓani kan cewa da jikinsa ne ya je ko da mafarki kamar yadda muka faɗa wato ruhinsa kawai ne ya je sai dai mun yi bayanin cewa da da ruhinsa ne kawai ya je ya zama mafarki kenan wanda ko kowa ma zai iya yin ta amma duk ya ce masu ya je da jikinsa ne shi ya sa mushrikan makka suka karyata shi suka bukaci ya kawo shaida daga ciki ya ce masu ya haɗu da ayarin kasuwanci na ƙurashawa a wani wuri kuma za su shigo makka da lokaci kaza zuwa kaza kuma hakan ya tabbata banda haka sun bukaci shi da ya sifanta masu masallacin al'aksa tunda a cikinsu akwai waɗanda suka san masallacin shi ma ya faɗa sannan suka gasgata shi masu sauraro a nan zamu mu dasa aya sai kuma gobe da Allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. abin da ke tafi yanzu shine lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar ta Afirka. A shirin lafiya sai da kula na wannan mako za mu mai da hankali ne kan matsalolin rashin haihuwa. ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun ma'aurata da dama wanda har ma wasu lokutan ka yi sanadiyar rabuwar aure da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To madalla kamar yadda watakila wasu ko suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli na rashin haihuwa ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun ma'aurata da dama wanda har ma wasu lokutan kan yi sanadiyar rabuwar aure. To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dr. Sa'idu Ahmed likitan mata a asibitin Dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. kuma da farko ya yi mana shimfiɗa kan wannan matsala ta rashin haihuwa tsakanin ma'aurata kamar haka. To da muka sani shi duk lokacin da aka ce an yi aure an samu haɗin mace da namiji babban abin da yake kowannensu su da su da iyalai da kuma 'yan uwa suke fata shine su ga cewa an samu karuwa to karuwan kamar yadda muka sani komai yana da ka'ida kuma yana da lokacin shi to amma abin da ke faruwa sai mu rasa gane menene yanayi na mace na daidai ta haihu da kuma na ba daidai ba na rashin haihu yayuwa lokaci bai yi ba a fara maganan yaya suwa ne shiru ba za a ma ba su lokaci ba tunda yanzu kamar mu a bangaren aikin likita ana sa tsammani in dai aka yi zama na aure akalla shekara guda zuwa sama za a iya fara sa ran cewa za a samu karuwa amma a al'adance wani lokaci wata uku wata hudu sai ga ana kallon ita matar gida ana mata kallon ko wani abu ya shigo ko bai shigo ba da sauransu da yawa yawan asibitocin da suke kula da mata masu rura na mata fiye da tamanin da biyar cikinsu duk abin da suke zuwa kai shine maganar haihuwa. To dokta ya girman wannan matsala take ne a zamantakewar al'umma a yau? to gaskiya matsalar babba ce kuma har takan kawo rashin jituwa a aure mafi yawanci idan aka cire rarurori na irin su fitsari da sauransu rashin haihuwa yana ɗaya daga cikin babban matsala da yake kawo rabuwar aure saboda haka wannan babban abu ne kuma muhimmi ne shi yasa ma so da yawa ake son a nuna mutane cewa shi fa akwai waɗanda idan har suna tare dan akwai tambayoyi da yawa da zai taso na cewa shin maganar haihuwa haihuwar nan da ake cewa ba a haihu ba haihu ba shin tare ma suke mace da mijin sai ga wani lokaci miji matafiyi ne ko mata ma'aikaciya ce ita ma tana da take tafiya sai ga wai suna zargin junan su cewa har yanzu ba mu karu ba alhalin kuma samun karuwa dole sai an zauna an nutsu an bi wayannan sharuɗa na zamantakewa na samun haihuwa din saboda haka gaskiya matsalar babba ce kuma tana damun al'umma sosai to ko akwai ababen da ke janyo waɗannan matsalolin wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa yanzu kamar misali na farko shine ilimin al'ada na mace da yawa yawan kawai akwai kunya da yake cikin tsarin zamantakewa mu wanda da wuya a zaunar da waɗanda suka yi aure sababbi a nuna musu cewa to ga da al'ada yake a duk wata ana jini jinin nan wasu yakan yi sati uku kan ya zo wasu yakan yi sati hudu wasu yakan yi kwana talatin da biyar to yarinya da yawa ba ta sanin wannan sai dai kawai a matsayin yadda take gudanar da rayuwar aurenta har ta gane cewa haka yake gudana wannan shine matsala na farko na biyu shine shekaru so da yawa yana da mahimmanci idan mace ta haura talatin da biyar misali har zuwa sama wayannan shekaru su ne shekaru wanda ake matukar damuwa cewan shin anya lafiya kuwa wacce har yanzu shiru ba mu ga motsi ba na haihuwa wanda kamar yadda muka sani zai dangana daga ita ne kuma zai dangana daga shi abokin zama miji kenan wani lokaci kuma muka akan duba yanayi na larurori da mata suke samu musamman daga jima'i hakan nan idan har ɗaya daga cikin ma'aurata yana da wayannan matsalolin to shi ma fa yana zama kalubale wurin yadda ake samun ah, haihuwa ko kuma karuwa a zaman aure sannan su kansu mata akan duba yanayin misali shin suna da wasu matsaloli nasu na damuwa ko na rashin lafiya ko kuma na damuwa masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su to masu saurare saboda kurewar lokaci a nan zan ja birki a shirin na yau sai dai ba tare da mun kawo karshen sa ba amma kafin nan godiya ta musamman ga Dr. Namu a yau Sa'idu Ahmed na asibitin Dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya akan gudunmuwar da ya bayar ga shirin a nan kuma a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya zan likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gaida da bokan turai a maidaniya sosai to ga nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a ɓangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi a kansu da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukar hankula a yankin gabas tsakiya shine ƙoƙarin da amurka take yi na abin da ta kira sassantawa tsakanin ƙasar saudiya da kuma kawayenta a bangare guda da kuma ƙasar qatar a bangare guda sakamakon kai ruwa rana da ke gudana a tsakaninsu lamarin da wasu suke ci gaba da sanya alamun tambaya kan menene dalilin yin hakan da kuma manufar hakaɗin musamman a halin da ake ciki a yanzu to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai yi dubi kansa don ganin da kuma neman karin bayani musamman da kuma irin wato manufar da ke cikin wannan yunkuri wanda amurka din ta bullo da shi musamman a daidai wannan lokaci da ya rage wa shi shugaban gwamnatin amurka na yanzu donald trump yan wasu makonni kafin ya mika mulki sakamakon shan kaye da ya a zaben shugabanci na amurka din to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. Sama da shekaru uku kenan kasashen larabawa guda hudu da suka hada da Saudiya. haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da kuma masar suka sanya wa ƙasar ta kunkumi da killacewa ta ƙasa da ta ruwa da kuma ta sama ƙasashen hudu dai sun katse alaƙa da ta diplomasiya da qatar ɗin a ranar biyar ga watan yunin shekara ta 2017 suna masu gabatar da wasu bukatu ko kuma sharuɗa guda goma sha uku ga ƙasar ta ƙatar. da cewa wajibi ne ta cika su matukar dai tana son komai ya dawo daidai daga cikin waɗannan sharuɗa kuwa hada batun rage irin alaƙar da take da ita da ƙasar iran da kuma rufe tashar nan ta talabijin ta al jazeera waɗannan sa daga cikin sharuɗa guda biyu da waɗannan ƙasashe kuma ma saudiya ɗin da ta gabatar da ƙasar ta ɗin cewa matukar tana so a yi sulhu to fa sai ta yi waɗannan abubuwa guda biyu wato katsa alaka da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma rufe tashar nan ta al jazeera to tsawon waɗannan shekaru uku da wani abu da suka gabata wasu kasashen musamman kasar kuwait ƙarƙashin jagorancin tsohon sarkin kasar da ya rasu ta yi kokari ainun wajen magance wannan matsala da kuma shiga tsakani tsakanin saudiya din da kasar din amma kasashen saudiyan da ƙawayen nata sun ki amincewa da hakan ko kuma a ce sun ki bada fuskar yin haka din ma har lokacin da allah ya ɗauki ran sarki din ya tafi da wannan buri wanda bai samu ya cika shi ba to amma kwatsam sai gashi cikin 'yan kwanakin nan gwamnatin amurka musamman bayan kayan da shugaban kasar trump ya sha a zaben shugaban kasa da aka gudanar ta shigo fage da sake tayar da maganar yin sulhu tsakanin waɗannan ƙasashe da katar ɗin har ma ake maganar cewa an ci majalilin sulhu ɗin wanda kawai abin da ake jira a sanar da ita ne lamarin da ya sanya wasu masana harkokin yau da kullum suke tambayar wai me ke faruwa ne me yasa aka samu irin wannan sauyi cikin ƙaramin lokaci me yasa sai yanzu gwamnatin amurka ta trump din ta shigo cikin lamarin da kuma kiran yin sulhu alhali abin da ya rage mata 'yan wasu makonni ne kawai me yasa tsawon shekarun da suka gabata kusan shekaru hudu ba ta yi wannan kokarin ba to dai wasu suna ganin fa da walakin wai goro a miya wannan kokari na gwamnatin trump din ya biyo bayan ziyarar da babban mai bashi shawara kana kuma sirikinsa jarar kushner ya kai kasashen saudiya da qatar din ne a kwanakin baya don tattaunawa da bangarorin biyu da kuma gabatar musu da abubuwan da trump din yake bukata daga wajensu shirya kushner shine kanwa uwar gamin shirin trump din na sanya kasashen larabawa kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma duk wani kulle-kulle da ake yi a wannan bangare don haka ne ma da dama suke sanya alamun tambaya kan wannan shiri na sulhu da gwamnatin trump din ta gabatar musamman bisa la'akari da sanin shi wannan kwashinar din wane ne shi da kuma irin akidun da yake da shi na gaba da duk wasu kasashen laraba da kasashen musulmi ma dai da duk waɗansu waɗanda suke ƙoƙarin ganin tabbatar da 'yancin su da kuma ƙin mika wuya ga amurka ko kuma ga haramtacciyar ƙasar isra'ila to abinda da dama suke tambaya a nan shine menene dalilin taso da wannan magana ta sulhu a halin yanzu ba shekarun baya da suka gabata ba shin yanzu da ake magana cewa saudiya ta amince ta yi sulhu ina magana sharuɗan goma sha uku da ta kafa wa qatar shin ta yi watsi da su ne ko kuma ƙasar qatar ɗin ta amince da su ne to daga cikin manyan waɗannan sharuɗa dai kamar yadda muka bayyana shine batun katsa alaƙa da jamhuriyar musulunci ta iran da kuma rufe tashar nan ta aljazira wanda ya zuwa yanzu dai babu guda daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi cin masu don kuwa alaƙa tsakanin iran da qatar dai har yanzu tana nan sannan kuma tashar aljazira ita ma dai tana nan tana ci gaba da aiki kowa yana ganin ta don haka daga dukkan alamu wannan sanarwa ta yin sulhu tsakanin saudiya da qatar ba ta da alaka da cewa qatar din ta cika waɗancan sharuɗa din ko da mako guda ɗaya daga cikin su ne ko kuma waɗannan guda biyun da muka bayyana wanda muka aka gabatar mata sama da shekaru uku da suka gabata daga dukkan alamu akwai dai wani abin na daban da aka cimma don cimma wata manufa da ake da ita musamman wanda ita saudiya din take da ita wannan manufa ko kuma ita kanta amurka ko kuma shugabannin amurka na yanzu ko kuma wato a takaice dai shi trump din da mutanensa waɗanda suke kokarin barin wannan kujera ta shugabancin amurka nan da wato 'yan watanni ko kuma nan da 'yan wasu makonni masu zuwa ita dai tattaunawa da ake yi don cimma sulhu din duk da cewa a mafi yawan lokuta irin waɗannan tattaunawa da ana kan gudanar da su ne a ɓoye wato ba idon jama'a ba da kuma kyamarorin kafafen watsa labarai to amma dai a mafi yawan lokuta akan sanar da abin da aka cimma din to amma a wannan karon har yanzu ana ta nuku-nuku da kin sanar da hakikanin abin da ke gudana da kuma abin da aka tafi a kai hakan ne ma ya sanya wasu suke ganin suke sanya alamun tambaya da kuma shakku kan wannan lamari musamman bisa la'akari da sanin waye a kan gaba wajen tattaunawa da kuma kidarsa kan kasashen yankin da kuma babbar abokiyar adawarsu wato haramtacciyar kasar isra'ila wannan kuwa shine surukin trump ɗin wato jared kushner masana al'amuran yau da kullum dai suna ganin cewa daga dukkan alamu shugaban amurka donald trump bayan kashin da ya sha a zaben shugaban kasa da kuma ci gaba da alamun da yake yi na yarda da wannan kayan yana son ne ya yi amfani da wannan dama da ta rage masa na zama a fadar white house din wajen cimma wasu manufofi da yake da su da suka hada da abin da ya faro na biya wa yahudawan sahamiya da kuma haramtacciyar kasar isra'ila bukatunta da burinsu na ganin an rauna na kasashen larabawa da na musulmi da tilasta musu mika wuya ga bukatun isra'ilan da kuma ƙulla alaka da ita sannan sai kuma manufarsa ta biyu ta kasuwanci tunda dai ya rasa mulki bari ya amfani da wannan damar da abin da ya rage masa na ci gaba da karfafa harkokin kasuwancinsa misali aka da cewa dama san shi da kasuwanci da kuma ci gaba da tatsar kasashen larabawa yadda yake so kamar da yake a halin yanzu a matsayinsa na shugaban amurka kamar yadda kuma wasu suke ganin wani kokari ne na trump din na sanya gwamnatin biden mai zuwa cikin tsaka mai wuya a lokacin da ya kama mulki da kuma kokari wajen biya wa saudiya wata bukata nata tun kafin biden din ya kama mulki don kuwa saudiya din tana daga cikin kasashen da ba su yi maraba da manasarar da biden din ya samu ba a zaben don kuwa suna ganin ba zai ci gaba da kokarin biya musu bukatun da suke da shi musamman a kan kasar iran ba kamar yadda shi trump ɗin yake kokarin yi a saboda haka ne trump ya yi gaggawar gabatar da wannan shiri na yin sulhu tsakanin saudiya da qatar don ta hakan ne zai iya hana qatar din samun damar samun kutsawa da kuma shiga a tsakanin amurka da saudiya din a gwamnatin trump din a gwamnatin biden mai zuwa wanda ake ganin wannan wata bukata ce da saudiyyan ta gabatarwa trump kuma ko shakka babu ta biya shi wajen ganin ya aiwatar da haka din don kuma mutum ne wanda yake dan kasuwa wanda babu abin da zai yi face yana kallon ribar da zai samu saudiya dai a fili ta san cewa matukar dai biden ya dare karagar mulki sannan kuma ta ci gaba da aiwatar da wannan takunkumi kan qatar da ko akwai yiwuwar qatar din ta yi amfani da irin nata salon wajen janyo hankalin biden din zuwa gare ta wannan ko shakka babu hakan ba zai daɗi wa saudiyan ba a saboda haka ne saudiya ta amince ta yi sulhu da qatar din wato ta yi watsi da waɗancan bukatu nata kai a wani bangaren ma da sassauto da kuma amincewa da wasu sharuɗa na ƙasar Qatar ɗin wani babban lamari ma da yake cikin dukkanin wannan lamari na yin gaggawar dawo da alaka tsakanin saudiya da qatar da kuma yin sulhu a tsakaninsu da gwamnatin ta trump take yi shine dai batun shirin trump din na sanya kasashen larabawa da na musulmi su kulla alaka da isra'ila kuma a fili yake cewa shi kansa trump ya san cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka hana ƙasar qatar kulla irin wannan alaka da isra'ilan shine matsalolin da take ciki sakamakon waɗannan takunkumi na saudiya ɗin da kuma rikicin da ke tsakaninsu da ita wanda a saboda haka ne ma ake ganin wannan shine babban dalilin da ya sanya gwamnatin trump ɗin zage dantse cikin 'yan waɗannan makonni da ya rage wajen ganin an magance wancan matsala din wanda haka din zai iya share fage ga ita kanta gwamnatin qatar ta cimma wannan buri na trump din na kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila don ko amurka ta yi amana da cewa bayan sulhu din qatar za ta yi kokari wajen kulla alaka da isra'ila kuma tana ganin saudiya to za ta taka rawa wajen hakan musamman bisa la'akari da siyasar kasar din wacce a fili ma ta sanar da cewa ba za ta yi adawa ko kuma tun karin duk wasu kasashen da sau kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila ba don ko ta wani bangare ita ma tana da alaka da isra'ila ko da ko ta kasuwanci ne da kuma wasu bangarori a fagage kama ma da wato in ma ba a yi magana irin waɗanda ake yin su a ɓoye ba kuma saurare waɗannan su ne manufofin da ake ganin cewa su ne babban abin da ya sanya gwamnatin trump din mika ko kuma zage damtse wurin ganin cewa an kulla wannan alaka da ita kanta saudiya da qatar wato an dawo an yi wacce wannan sulhu din da ake son gudanarwa wanda kuwa ko shakka babu abu ne wanda zai amfani shi kansa trump ne da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a wannan shirya suke da shi na ganin cewa kasashen larabawa sun kulla alaka ta diplomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila ta masu da aka kawo kashe abinda zama gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ibrahim kyawu ya dawo dauke da takaitattun labarin duniya duniya za ta fi zama lafiya idan ba haramtacciyar kasar isra'ila in ji kasar iran a wani taro da manyan jami'an gwamnatin kasar iran sagwa na tsakaninsu da samun ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad da ke ziyarar aiki ta farko a irin ta tun bayan kama madafin iko a nan kasar iran sun tattauna game da bakar siyasar haramtacciyar kasar isra'ila suke aiwatarwa a yankin gabas ta tsakiya ya da cewa idan babu haramtacciyar ƙasar isra'ila to duniya za ta fi zama lafiya da kwanciyar hankali a nasa bangaren sakataren majalisar kolin tsaro ta kasar iran ali shamkhani ya faɗi a wajen taron cewa babbar manufar kasancewar ƙasar amurka a ƙasar siriya shine gaba da tatsar arzikin man fetur ɗin ƙasashen larabawa da kuma kare haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙarfa ƙungiyar 'yan ta'adda ta Da'ish don haka dole ne a kawo karshen ci gaba da zama babban shaidani a yankin har ila yau ya kara da cewa wanzuwar haramtacciyar isra'ila ya ɗori ne akan ci gaba da taka haƙƙin ɗan adam da ayyukan ta'addanci don haka ya zama wajibi hukumomi masu faɗa a jina duniya su miƙe domin kawo ƙarshen da jini da gwamnatin yahudan sahiyuniya take yi gwamnatin najeriya ta rage farashin man fetur zuwa naira 162.44 kan kowace lita a wata hira da ministan kwadago na najeriya chris ingige ya yi da manema labarai a daren jiya litinin jim kaɗan bayan kammala zaman da ya yi da ƙungiyoyin kwadago a ƙasar ya faɗi cewa gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar rage farashin man fetur daga naira 168 zuwa 162.44 ne kan kowace lita don rage tsadar rayuwa da al'ummar ƙasar ke ciki. yanzu haka dai ana sayar da man kan naira 168 hakan ya biyo ba matakin da 'yan kasuwa suka ɗauka na ƙara farashin daga naira 147 da ɗigo 67 zuwa 155.17 a watan nuwamban da ya gabata ra'ila yau kiris ingigi ya kara da cewa an kafa wani kwamitin bincike da zai daidaita farashin man ya ce tattaunawar da suka yi tsakaninsu da ƙungiyoyin kwadago ta yi ma'ana sosai shi ma babban kamfanin mai na npc na kasa da 'yan kasuwa sun amince da rage farashin man da naira biyar kuma zai fara aiki ne nan da ran litinin mai zuwa kotun koli a kasar iran ta tabbatar da hukuncin kisa kan ruhun lazam da ke kula da wani shafin yanar gizo da ke adawa da kasar iran hakaki makasar shari'a ta kasar iran gulam musin ismaili a wani taron manema labarai da ya yi ya bayyana cewa bayan bincike da kotun kolin kasar ta yi game da hukuncin kisa da aka yanke wa ruhun lazam wanda ke jagorantar wani shafin yanar gizo ke adawa da gwamnatin kasar iran da karshe ta tabbatar da hukuncin to da haka muka zo karshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh